A mu na nishadi a yau muna tare da Kamal Sani Alkali mai ba da umarni wanda ya tsinci kansa a harkar fim tun shekara ta dubu biyu da hudu A shekara ta dubu biyu da 2008 kuwa ya tsunduma a harkar sosai. Ya ce ya fara ne da harkar sayar da kaset ya zama mai rubuta labari daga bisani kuma ya koma mai daukan nauyi. Sai ya gaba kamar yadda ya rubuta labarin nasa ba kawai sai ya tsunduma a harkar ba da umarni. Ga yadda hira ta mu ta kaya da shi. To na sa a raina ban kawai na ce na fara ba sai na ringa bibbin ina ba da umarni amma a matsayin mataimakin darakta daga nan daga yadda ake ne saminoni kamar karatu za a ce na zo na fara ma a shekara fara 2008 a ina ka yi saminonin saminonin ɗaya na yi a lagos wadda ake ce mata bob ɗaya kuma an zo nan har kano an mana wasu mutane daga jamani na manta sunanta sai kuma ragowar kanana wanda yake na kara juna ilimi na mitin da ake na daraktoci a nan masana'antar kaniwood na germany su ne yan gothic ko ba su ba ba yan gothic ba ne ba dw academy ba dw academy ne amma in association da wani suna a takaice dai sunan ya zo sai suka ma rufe sunan dw din ya zama su ne suka zo da wannan kenan yanzu kai kana da certificate kenan akan ba da umarni na da shi har guda uku me nisan zangon karatun ka nisan zangon karatu na certificate na bayan na secondary na yi certificate a public administration a management me abin sha'awa a wannan sana'a da kake yi gaskiya abin sha'awar shine ni ne mai gidan kaina kuma duk lokacin da na tashi yin tafiya zan yi kuma da akwai ma'aikata guda hamsin a tsakanina kamar yanzu waɗanda suke aiki a ƙarƙashina a fagen shirin fim waɗanda kuma suke aiki a ƙarƙashi na da dindindin mutum bakwai ne akwai sakatarori na akwai masu bani shawarwari da kuma lauyoyi na misali abin naka a tsare kenan ka yi shi a zamanance gaskiya dai sai godiya saboda komai ina kwaikwayon masu shirya fim manya na indiya da kuma duniya to shi yasa ina jin tsarin nawa kika gan shi haka me burinka a wannan harka ta ka burina a wannan harkar ta na zama wanda idan ya yi fim a afirka suna kalla gaba ɗaya shi sa na dau gabaran yin fim wanda za a ringa ba hausa kawai ba duk da hausa babban yare ne amma zai zama kowa idan ya kalla zai fahimta saboda babban labari shine labarin da ya danganci kowace kasa na shirya eh, fim da za ka sa 'yan wata ƙasa ba lalle 'yan hausa fulani ba? eh kwarai kuwa tunda yanzu na fara gwadawa da 'yan kudu da 'yan arewa wanda ni ne na fara yin haka a wani fim oga abuja na ɗauko john okapo mai ban dariya na haɗa shi da ibro na zo fim ɗin ya sayi sosai ban tsaya a nan ba na ci gaba kuma a takaice zan gaya miki yanzu na yi fim wanda sunansa ya haɗe suna biyu ne cezin hanifa na 'yan kudu ne amma na hausa ne to amma alamu na cewa ah, alamun eh, me ake cewa ah, duniya da za ta kyau sai muka fara da wannan yana nuna za mu yi na turanci ma nan gaba kana da burin yin na turanci ina da buri dan yanzu na yi musu ba da da kaniwood da nollywood kai da suke na kuna da kyakkyawa alaka da kuna za ka iya ɗauko jaruman su ka haɗa da naka kwarai kuwa da ni kalubale musamman wajen biya kalubale wajen biya ne kin ga kamar wanda na gaya miki wanda muka yi da John Okafa Oga Abuja sai ya zama kuɗinsa. ya tunkari rabin bajet ɗinmu, abinda za mu kashe sai muka ga tunda haka ne wani irin talla za mu masa mu fitar da kuɗin mu mu ci riba muna zuwa sai muka ga kasuwar ta zama biyu da ta kudin da ta arewa wannan ne yasa yanzu muka hoɓɓa sa za mu ƙara yin ayyuka ire-iren su kenan da kuka dan ɗauki tallan za ku sa sai kuka ga yan can kudin su ma suna da sha'awar su kalli fim ɗin kenan kin sa abin mamaki eh da yan kudin da kuma waɗanda suke yan boko yan gayu wanda ai suke ai mu ba ma kallon hausa fim to yau ga jan okafa kamal ya alƙali ya kawo kawai sai ka ga sun karɓa sai muka kasuwa ta buɗe wannan abu ne na alfahari kuma ina alfahari da shi kuma shi ne burina wani kalubale kake fuskanta a halin yanzu kalubalen da nake fuskanta yanzu dai current ba na rashin nasarori ba ne tunda muna maimaita kalubale na kasuwanci mun gano rashin yin babban fim wanda ya ci kuɗi da yawa wanda za a ware kuɗin tallansa da yawa shine babban kalubalen da ke gaba Madala Malam kamar Alkali. A fannin tsegumi kuwa, a ranar juma'ar da ta gabata ne aka fara nuna fim din ma'amala a sinima na Ado Bayero wato Shoprite. A ranar Juma'an da ta gabata din ne dai kuma kamfanin mai sa'a entertainment ya kammala aikin sabon fim sa mai taken kashe hanya. Fim ɗin da aka yi aikin ɗaukar nauyinsa a Kano na ɗauke da jarumai kamar su Kabiru na Congo da so da dai sauransu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.